Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Bilkisu Ahmed da Halima Jimarau. A cikin wannan shiri na musamman albarkacin cika shekara guda da muka fara shirin rediyon tafi da gidanka da aka fi sani da podcast. To sauraro kamar yadda kuka ji a farkon shirin cewa muna tattaunawa ne da abokan aiki albarkacin cikon shekara ɗaya da fara wannan rediyo na tafi da gidanka wanda ake kira da podcast a turance kuma ku riga kun ji a ɗakin gabatar da shirye-shiryen ina tare da abokan aiki na. Malam Awal da Malama Bilkisu da horko dai ina taya mu murna ganin wannan rana. Mm. Kuma na yi wa Allah godiya da ya nuna mana wannan rana saboda kamar wasa kamar jiya muka fara wannan rediyo na tahi da gidanka wato podcast wasa-wasa za a yi kamar ba za a yi ba za a yi muka fara da shirin daga laraba sau ɗaya a mako. Mm. haka haka haka aka zo kuma aka fara najeriya a yau koyaushe ana yi ranaku biyar a mako ana yi to amma na tabbata masu saurari abin da ba su sani ba irin kwakwar da aka ci kahin a kai ga wannan shekarar ɗaya. Akwai ƙalubale sosai amma mun haƙura da irin iyawanmu mu duka kamar da muke aiki tare mun haɗu mun yi haƙuri mun jajirce mun tsaya mun yi wannan aiki mun tabbatar da ya gudana yadda ya kamata abin da ya kamu ma kenan ga wannan rana ta yau zan iya tuna lokacin da <laughs> da muke gudu neman inda ma za mu laɓe mu yi rikodin ba mu da studio akwai inda za mu laɓa studion ntv lokacin suna yi wani lokacin eh, haka haka haka haka har muka samu namu studio har muka fara har gashi allah ya kawo mu yanan ba abin da za mu ce sai dai mu ƙara yi Allah godiya kuma mu ƙara roƙon shi ya ƙara mana hikima da basira ya ƙara mana haɗin kai ya ƙara mana fahimtar juna da za mu ci gaba da wannan aiki aikin nan ya bunƙasa yadda aka ga shekara nan ɗaya ko da ba ma na mun mutu a ce shekara ishirin yau ko shekara talatin da fara wannan abin. Na'am. Hmm. To sauraro kun ji duk abin da za ka fara sai ka faro daga farko. kuma karka ce wai sai komai ya zamo daidai kafin ka fara amma yau gashi Allah ya kawo mu zaune ga na'urar sanyaya wuri ga studio dai komai bismillah masha Allah kawo yanzu mun yi shirye-shirye guda ɗari da saba'in da ɗaya. Tarka shi. Guda hmm. nawa? Guda ɗari da saba'in da ɗaya. Wallahi ko da ka ɗauki bindiga ka ɗora a kai na ka ce in haɗi nawa muka yi. Kawai zanga ko sha biyar ko sha shida. <laughs> da jiya ne aka da saba'in da ɗaya. Masha Allah. Abubuwa daban-daban da suka shafi rayuwarmu hmm. da waɗanda suke shafa rayuwarmu da wanda ma in muka yi wasa za su shafi rayuwarmu nan gaba ne. Kuma wani abun burgewa. ba yaban kai ba ba kasafai ake samun irin shirye-shiryen da muke a wasu kafafen yada labarai ba har da manya-manyan kafafen yada labarai na duniya kamar mu abubuwan da muke sun bambanta mm. eh. irin shirye-shiryen da muke matsalolin da muke tabowa batutuwan da muke tabowa abubuwan da muke gaskiya sun bambanta da fatan za mu miƙe haka za mu ci gaba na san masu za su san ya ake yi a samu waɗannan batutuwa kuma su bambanta da na sauran Kafin in ansa tambayar ka nima zan so in ce mun godewa Allah da ya kawo mu wannan rana da muke tunawa da ran da muka fara shirye-shiryen podcast wato rediyon tafi da gidanka yau shekara ɗaya. Ina farin ciki da ya bani dama na su na fara wannan aiki na kuma haɗu da abokan aiki irin ku. gaskiya na yi farin ciki sosai. To masu saurare za ku so ku san yadda muke samun wannan labarai har ya zo gare ku ku saurara ku ji. Idan muka zo kullum za mu shigo wurin aiki za a zauna a tattauna tare da shi shugabanmu da kuma dukan baki ɗaya za mu zo mu zauna a nemi batun da za a tattauna a kai in an nema kowa zai kawo shawarar yadda za a yi wannan aiki wannan ya faɗi nashi wannan ya faɗi nashi bayan duk mun gama shi shugabanmu zai duba ya gani ya ce to meye kuma yaya za mu bayyana wannan abin yadda kowa zai gane hakanan wannan ya faɗi nashi wannan ya faɗi nashi haka dai har mu zo mu tsayar da yadda za a yi bayan nan sai mu fara tambayo to wa'anne mutane ne ya dace a kira su su magana akan wannan yadda za su fayyace ma mutane yadda wannan batu yake haka nan dai akwai kalubale da yawa ba wai idan mun zo kawai mun san ma mutanen da za mu kira ba wasu za mu kira su ba za su ansa ba wa'insu idan an kira su za su ansa su ce eh za su yi ga lokacin da za mu kara kiran su idan mun kira wasu za su yadda su yi wasu kuma dai haka dai har dai sai mun nemi wa'insun. ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ke ci mana tuwa a ƙwarya shine mm. yadda da jami'an gwamnatin Najeriya akwai batutuwan da muke so mu tattauna amma dole ne sai an ji bangaren gwamnati. Kuma shi aikin jarida a bugi jaki ne a bugi taiki. Mutum ba ra'ayinka za ka sa ba mm. kawai ga labarin kayi kenan in dai ka ambaci wani bangare to dole sai an ji wannan bangare to matsalar da muke samu babban kalubalen mu shine rashin samun bangaren gwamnati su mana magana minti ɗaya ne wa minti ɗaya ko sakan talatin mm. kawai su mana karin bayani su hoyyace mana wani batu shine ba sa yi wannan dai shine kaɗan daga cikin yadda muke haɗa shiri har ya zo gare ku ku saurara akwai gidajen rediyon da suka nuna suna sha'awar cewa mu rika basu suna sakawa tun daga ɗaya da muka faro da freedom radio a jihar kano muka shilla a jihar adamawa nas fm kafin jihar plateau unity fm. har nijar har nijar ba sauraron mu yanzu ana sauraron mu ga shi kuma a wannan a makon da ya tsare su shugabannin wannan kamfani suka shiga yarjejeniya da wani gidan radio a jihar Neja. wato badegi su ma suna so za su rika saka wannan shirin to wannan shi zai nuna miki cewa lallai shirin ya samu karbuwa kuma ana saurara a wannan shine zai kai mu ga shirin da muka fara yi wanda shiri ne na daga laraba kuma mun fara ne da taskun da ibu musulmi ke shiga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 mun faro ne da wani shiri da muka yi magana a kan bullar cutar kwalara a Najeriya me ya kamata mu yi. Wannan shiri ma masu sauraro za su iya neman shi su saurara a yanzu wanda muka yi shi a ranar 26 ga watan bakwai shekarar 2021. Babban labarin da muke tahe da shi da wannan sahiya shine na annobar cutar kwalara da ta sake bulla a wasu sassan ƙasar Najeriya tana ta halaka mutane. A ƙididdigar baya-bayanan da hukumar yaƙi da yaɗuwar cututtuka a Najeriya NCDC ta yi a ranar 11 ga watan nan na Yuli ta tabbatar da ɓullar cutar a jihohi 18 da suka hada da Benue, Delta, Zamfara, Gombe, Bayelsa, Kogi, Sokoto, Bauchi, Kano, Kaduna, Plateau, Kebbi, Cross River, Nasarawa, Niger, Jigawa, Yobe, Kwara, Gami da Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. kuma hukumar ta ce jimillar mutanen da ake kyautata zaton sun kamu da cutar sun kai adadin 19,305 kuma daga cikinsu 479 sun rasa rayukansu kamar yadda za a iya gani a shahin hukumar na bayanai ta intanet. Na'am, to waɗannan shirye-shirye da kuma sabbin da muke gabatarwa ma za a iya samun su a Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta Google Podcast. ko kuma ta shafinmu na www.aminiya.dailytrust.com ko kuma ta Facebook a facebook.com slash trust da kuma ta tira.com slash trust. To masu sauraro kafin mu karkare bari mu sada ku da sakonnin fatan alkhairi da kuma shawarwari da waɗansu ku suka turo mana albarkacin wannan ranar da muke cika shekara ɗaya cif da fara wannan shiri. da farko dai suna sunana zaidu bala kofa sabuwar birnin kebbi shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa to gaskiya wannan rediyo na aminiya ko in ce foscas yau ya cika shekara ɗaya kuma abin murna na gare mu mu da biya wannan shafi kuma muna ganin zamani na ya da waɗannan abubuwa to mun ji daɗi yadda ita aminiya ita ma ta shiga harkar zamani ana yada shirye-shirye kuma ana sake labari abin da ya shahi ƙasa da duniya baki ɗaya kuma da abubuwan da ka faruwa a jihohinmu da yankunanmu shi ya samu hagan da cewa wannan ba ƙaramar gudunmuwa ta ba da wannan gidan rediyo ya basuwa kuma muna ganin da cewa abin zai ci gaba ya samu tagomashi ya samu daurewa ya samu karbuwa sosai babban kira da za mu yi ga ma'aikatan aminiya su kuma duk abin da za a yi yadda suka dagewa wajen haɗin gaskiya to su ci gaba saboda babu aiki mai kalubale a duniya irin aikin jarida to muna fata waɗannan abubuwa da ake yadawa su ci gaba saboda tsakanin da Allah lokacin da an haƙiƙiro da wannan rediyo mun ɗauki abubuwan ba zai samu karɓa, sai mun haga da cewa harkar online yanzu har da hillanin da a cikin daji suna sauraron abubuwa to abin gaskiya ya burge mu sosai da haka muke ƙara muku fata alheri Allah ya ƙara muku jagora Allah ya gwada muna ranar da za a koma bukin cikar wannan gidan rediyo shekara 20 ko 30 ko 40. Mai magana da abin zama abubuwa. Da farko ina taya dukkan ma'aikatan Aminiya da Daily Trust murnar cika shekara guda da fara yaɗa shirye-shiryen sa online radio. babu shakka Aminiya ta zama zakaran gwajin dafi wurin kawo managartan shirye-shirye da suke taɓa rayuwar al'umma wurin inganta su kai tsaye musamman harkokin tsaro, siyasa, mulki, jagoranci, zamantakewa, da harkokin addinai. Babu shakka wannan tsari ne sosai wanda ba kasafai aka fiye ganin shi ba. Don haka yana jinjinawa wannan ma'aikata na online rediyo da suke jajircewa wurin zakulo managartan shirye-shirye da kuma, a fasihan mutane wanda za su wayar wa da al'umma kai tare da neman daidaito a cikin tsarin zamantakewar al'umma. kuma ina fatan wannan kafa ta zamana ita ce silar kawo gyara da dukkan abubuwan da ake tattaunawa al'ummar al'ummar samu mafita ina kuma jinjinawa dukkan ma'aikatan da fatan Allah ya musu jagora Allah ya taimake su Assalamu alaikum. sunana Abdullahi Rabi Salih. gaskiya wannan shi yana kayatarwa yana faɗakarwa, yana tunatarwa a bisa duk wasu abubuwa da suka tashi na wanda suka shafi al'umma, wanda suke ko damun al'umma ko taimakawa al'umma daga laraba zai zaƙulu manya-manyan uh, wanda suke sharhi akan lamarin ko kuma wanda suke da sani suke da ilimi akan abin za a fito a yi bayanin abu a buɗe shi komai da komai kowa ya san me ake ciki a ba wa mutane shawara a tunatar da mutane to yasa gaskiya wannan shiri yana daga cikin shirin da kowa da kowa ke jin daɗin shi kuma gashi kowa yanzu yana ɗaukar sa kuma daɗin shirin mutum ba dole wai sai ya tsaya ya je shi ne aka yi wa koyo shi ne zaka iya shiga cikin yanar gizo-gizo kai downloading din shirin ka ji shi a lokacin da kake so a inda kake so a koda shi yasa gaskiya ina ina jin daɗin shirin sosai da sosai kuma ina ma'aikatan wannan shirin fatan alkhairi ga yadda suke jajircewa suke yin komai yadda ya kamata yadda mutane ya sa alfana da wannan shirin. To fata na ga wannan shiri shine jarida Aminiya da take fitowa ta ran Ranjuma ta rubutu shine shi ma dan samu wani peji wanda duk wani lokacin da aka tattauna abubuwa na muhimmin batutuwa za a dan samu shi ma a rubuta shi yadda mutane su ƙara rafana su ƙara faɗakuwa ga 'yan abubuwan suke ci. To muna godiya. A ƙarshe Bilkisu me za ki ce da masu saurare a wannan rana? To masu saurare zan ce muku mun gode da haƙurinku da kuke sauraron shirye-shiryen mu da muna muku fatan alheri kuma mu huta lafiya. to yanzu ga ya hajjaji ya hajjaji <laughs> ke kuma me zaki ce <laughs> kamar yadda na ce ma saurare da ba ku muke rawa idan ba ku babu mu saboda haka Allah ya ƙara mana haƙurin zama da juna da fatan za ku ci gaba da sauraron mu. To masu sauraro a ƙarshe godiya da jinjina ta musamman ga babban editan wannan gida Naziru Mika'il Abubakar sai kuma mataimakin shi Suleiman Suleiman da kuma edita na gama gari wato Hamza Idris sai kuma mataimakin shi Shima Abdulaziz Abdulaziz sai kuma shugaban sashen mu na yada labarai ta intanet Malam Muhammad Kabir Muhammad da kuma editan mu Malam Sagir Kano Sale a madadin kowa da kowa ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya kuma a ci gaba da kasancewa da mu.